mutumin da ya kafa kan shi da gangan ya zo cikin hadisin bukari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cewa mutumin duk da ya kashe kanshi da wani makami na a saka shi cikin wuta ya azabtar da kanshi da irin wannan makami wanda ya karfaɗi wata jiba ya sha wani fahimci domin da haka shi gina kankanar wannan ainihin wato abin da ya sha a nan duniya ya kashe shi tsanani azaba da shi a cikin wuta a takaice ne ba ta mutum da suka san da wannan kwanaki ne wanda ya ke da tsananin tsananin da zai iya kai shi wuta Allah ya kiyaye kuma wannan aƙida ce ko tunanin irin da kafirai wanda ta kai rayuwa ko kuma damuwa ya sa mutum ya kashe kanshi da gaba ya sa ba daidai wanda da kuma ya ji kanshi a irin wannan mugun hali Allah ya kiyaye. tambaya ta gaba yake malam ko ya halatta mutum ya magana a cikin toilet? Yake magana a cikin toilet ko in ta kama وأنت مش بتقول أنت تمشي إن الشاب عطتك وترجع معناه إن مسلم يكون هذا من دون متعدش وحلت لك في يعني رمضان ده سوء إن بالآخر رمضان ده كان طويل كلام يا حلتك بدون واضح أكثر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله الله نحن تقول لنا الشيء ده مثلا من ذلك اللي هو كما تفعل أما كما نقلت في حديث الأم هاني أنه يكتب بخاري إن شاء الله السورة تاجوا النبي صلى الله عليه وسلم أحال ولا يروى kuma annabi yana gama da ita a cikin wannan hali to ko da ake inda bukata a yi magana ya halaka suka yazo cikin sunan kubra hadar annabi sallallahu alaihi wa sallam abu musa al-ash'ari ko da wannan tsara an ji an yi shi tambaya a halin yana cikin wanda wani ya tsaye ya lokacin da kanshi ya ba su ainihin wani tantambayar da aka yi mishi duk wannan yana nuna wani halaccin yin haka matuƙar buƙata ta kama insha Allah na'am to tambaya ta gaba yake malam idan mutum ya samu raka'a ɗaya ko uku da liman cewa ba zai tashi da kaddara ba sai wannan ya tabbata da sunna eh ya tabbata da sunna domin sunna tana kula da yawan kabbar da liman sallah yayin da ainihin liman kake biye da shi a cikin sallah in ya zo ya zaunar da kai a inda bai kamata kai ka zauna ba wannan zaman ya fata ya ka kayi kabbara a lokacin da ka tashi zama wannan kabbara nan da kai ta wadatar maka daga a ce bayan nan ya tafi ta kuma za ka fata tashi da wata kabbara domin ka riga yi wannan kabbara ce kan baya sura wadda take kamar irin wannan ita ce sura da take isra yayin da ka tashi daga tafi da ka je ai kawo Allahu akbar wannan kabbara da kai ta isar maka in ka gama ganin sifatul ikrama ka tashi miƙewa miƙewa za ta kai ba tare da kamo ne ka tabbara ta biyu ba wannan shi ne dace da sunna insha Allah tambaya ta gaba ce malam mutum ne ya auri mace ko san kana cikin idda ba bayan ka wata hudu da ɗan kwanaki sai ta haihu to malam da yake cewa da shari'a auren ba ta ce ne to ni an yi wata ki auren ku zan yi wata ki aure babu abin da zai hana ainihin ta ki aure sai a bi ka'idoji na shari'a wanda ba daga cikin su shi ne wacce idda ba ta tun da ta riga ta san ruwa su ta bar gidan mijinta da ciki haihuwar nan da sai a gidan shi yanzu ta kammala wannan idda ya rage yanzu sai a buƙace ta da yin istibra'i ko da biyu ɗaya ne bayan haka shi ke nan sai a ɗaura ta aure insha Allah ta'ala sannan a nemi ta da bai istibra'i a kan laifin da kai domin ta riga ta aikata laifi domin ita ta san cewa tana da matsala amma shi kuma inda sabon saurayi ba ai ya kamata ka aure masa da kike ta ba da kana da kike wani cikin da ya kai a ce har bayan wata ma hudu da kwanaki bayan wata hudu da kwanaki ta haihu haka akalla kana da cikin wata biyar ke da kai da ka san wani irin kuma za su cikin da ya cikin haka amma yana kabbar haka ta faru shi ke kai da ka sani da kai sai a bayyana da ka sani da ita kuma sai a nemi ka da ka tura da bayan wannan shi da kai Allah ya sani ke tambaya ta gaba yana cewa malam da zai ya cewa ai hadisai suna da rikici domin ɗan an ko da ɗauki ko kuma makamanci mutane ne suka yi wannan kashe-kashen don haka duk wanda a ita ba ra'ayi ne da mutane ko koyar mutane ba malamai na hadisi wasu irin malamai ne wanda duniyar ilimi da duniyar addini ta yi shaidar cewa abin da suke a kai na hukunce hukuncen hadisai da suke yi babu shakka abu ne wanda ya dace da ilimi kuma ya dace da hankali ba wai abu ne ake yi kawai da kuma kawai ba kawai da ra'ayi da maganin ra'ayi shin kana jin likita da ka zo yana yanka kwanji kana ji iri ɗaya ne da kai kake sa roba kake yanka na ƙarfi iri ɗaya ne kai ya ce a maka ba ki yanka ƙarfi a madin ɗaya ne kawai a kana da ya kai da fata ke ne amma likita ba ko wani za ka haɗa majalin da ya zo civil engineering da majalin da ya ga kawai majalin gargajiya ne sai zai zai ba da kafa ya da layi kawai sai a huda nan da wanda ya yi shirin injiniyarin da za a zo a gwada da kyau a kalli ka za a kara ka za ka gwada aikin waɗannan ba aiki dangane da ingantawa ko da hadisi a ne wanda yake a kan wasu ka'idoji waɗanda waɗannan ka'idoji shi ake kira ilmin musalin hadisi ilmin musalin sautin hadisi duk da ka ji ka ce matsalar tana da rikici ka jahilce ta ne yanzu misali a nan garin sokoto ba a hawa babu ko ba a hawa dasa ana hawa in ka ga an ce dasa tana da rikici an samu makaniki ƙararre kuwa ba a samu ba yau ka samu ƙararren makaniki dasa ba ta da rikici to amma in aka samu wani ɗan a saɓan makaniki ba wani za a ce dasa na da rikici to haka hadisi zuwa za ku ku dage ku koyi ilimi na musalar hadisi yadda yake zan zan ana magana ne akan yaƙini ba akan zato ba ana magana ne akan tabbas ba akan takalidanci ba a ƙarƙashin wannan zai zama babu rikici misali alhakimin mai sabiri zai inganta hadisi a cikin al-mustadrak al-imam az-zahabi in zai ce ce wallahi hadisi ba ingantacce ba ne ya irin wannan ne sai ka ce to ai rudani ya faru babu rudani domin wancan ya riga ya yi iya abin da ilimin shi ya tsaya mishi wannan kuma da ya ce ilimin wannan ya zo ya tabbatar da abin da haka yake ba misali sai a tambaye ka ina hukuncin hadisi kaza sai ka ce to mai riwayan nan in ma wani ne to hadisin ya tabbata in ko wani ne to hadisin bai tabbata ba yanzu kai ka yi hukunci da tabbato da zato da zato idan wani wazo wanda yake da haƙƙi ko ne sai a tabbaci hakika wani ne ke cikin wannan hadisi don haka hadisin nan ya inganta to wannan ya hukunci da ne akan ilimi saboda haka babu shakka akan cewa ka'ida ta ingantawa da wannan hadisi guda ɗaya ke rak duk inda kaga an samu saɓani to saɓanin nan ya kamata a koma a bincike waɗanda aka samu saɓanin daga gare su da shakka a kan ɗaya daga cikin da daga matsala misali aka yi cikin blog ɗin wannan ɗaya daga ƙasar chinese ya yi cikin blog ɗin daga ƙasar chinese sai kuma a yi blog daga ƙasar india ana zuwa aka fafe shi shiga. ba haka ne amma wannan daga wata ƙasa aka yi wancan daga wata ƙasa aka amma ana haɗawa sai shiga me yasa saboda ƙa'ida da ɗaya ce ركع ركع مع الامام البخاري ايضا في حديثه ده بالضبط اتى سامي ابن العربي يرى من حديثه ده بالضبط سيدنا جمع ده جمع سيدنا جمع يقل من اين ينهب يسال ايه اتى حقاسي بعد كده الحديث الاولى اما كنا كلمه الامام وبعد شكا ايه ده بالكيس اللي هو كيس القائده amma in dukkanin su suna nan akan ka'ida magana su za ta tabbata ba me yasa za ka ji hadisi ɗaya a ce wani ya inganta shi wani ya inganta shi wani ya inganta sai an lissafa mutum dole sun inganta hadisi ɗaya dukkan su kuma da su bana ne tare da junansu da kuma da su da junansu ba me yasa ka ce dacewa saboda ka'ida ta adalci shi yasa duk wanda za ka ji ya ce ai akwai ruɗani game da hadisai saboda sai na ra'ayoyi ne na individual a ƙarya yake ba ra'ayi ne na ɗaiɗayar mutane ba بعد كل يوم في نأتي إلى الفقراء من حديثي بعد أما أنا إلى الفقراء من حديثي لا تهير إلى الفقراء إلى الفقراء وأنا إلى المشينة إلى المقبلة الحديث فأبين بيت فأيا وأنا إلى المشينة إلى الفقراء في أقصى شمال نعم جنا بالنسبة للفقراء في أقصى شمال نعم دورا تشارة مالا من الطريق دورا حالا تتعمل راضي يارني إلى الحديث إلى ما يديك فدا تعريفي بعد وأنا الدنكا إلى بلغينية بس كان مستوى مثل كلمة في الأقراء سنبوك وين بيلي إيجي جيدي a karatun boko ɗan firamare wani ne ya yi da yana ba ana mai tafi ya fiya ko to a cikin mutanen hadisi don ka haddasa da sun ya fada kai komai ba ka haddace ka baiti talatin da uku kana kawo sarraf ka san fassararta ka san ma'anarta wannan duk ka iya wani abu ne wanda ainihin wato bai wuce wanda ke koyon arabiya da ya iya hajji ne ya ba hajji jaddada hajji kaza da kai wannan matsayi ne amma matsalar da ke faruwa sai ka ji mutum ya ce ai ma yi mutsala al'adu ne na karanta sai ce da hukuniya ai ma yi mutsala al'adu ne na karanta na karanta ne na karanta ne na karanta ai na karanta tadribin rayu ilimin hadisi wannan karatu ke na dukkan amma tadribin ilimin ta aiki da ilimin ta ba ka ga aikin likita sai an koya maka a karance sannan a shiga a koya maka practical to practical nan ba shi ne karatun ba aikin likita don ka iya physics chemistry biology mathematics ka iya kaza duk wannan ka iya likita kenan sai lokacin da aka ga ka tsoka mutum ka hada shi ka yi kaza ka yi kaza ka iya bada shawara kaza ka akan ilimin sannan za a yarda kai likita ne saboda haka shawara da nake ba mu shi ne dan kar mu zo muna zargin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne gare mu da koma mu dole koyi ilimi na masalar hadisi yanzu ga wani dan babur nan wanda yake na ganin duk da kai kusa da shi ake yin asaba ai karamin ya ma hanyar amma san da yake gefa cewa ke ba shi da kai ba shi da nagarta haka ake faɗi a shekarun baya da yake har cewa ake ce da Allah babur din mata ne ba ne da kake koyi shi ba amma yanzu ana bin akwai babur din da yake shi nagarta wajen ake asaba da shi to ba kira ne karatu ba ba an samu karatu ne kan kaya ba to haka ku je ku koyi ilimin na musalar hadis yadda za ku iya tantance hadisai ingantattu a kan ilimin da waɗanda ba ingantattu ba amma ba haka da kawai don ka ga mai bulogin mara ya ce sahihi kai ma ka ce sahihi to kana nan sai kuma ka ga wani ya ce wannan hadisin da injin da ke hankalin kai tashi sai ka ce to abin da akwai rudani kai kai rudu kai kai rudu babu rudani a cikin harkar harka ce ta ilimi don haka jama'a kai ma idan da zargin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka tashi rashin lafiya janto in ka dauki suka ji kasa a bakin ka ne kake ji baki ba daɗi duk abin da ka sa a bakin ka ne kake ji ba daɗi shi rashin daɗin daga abin ne ko ka daga bakin ka to haka yanzu ma wannan jawancin a cikin kwakwalwar ka yake amma hadisan annabi suna da gara Allah shi هو اللي كان جاي يفتكر بس الشيء ده قالت ايه حديث يا انجمت بشرط فلان اما دي انجمت بشرط فلان يؤدى يعني الذي حمل الكلمة يقول يا أتاني ارتفاع التأبين شيء بيانا شيء كذلك يعني يقول مثال الأكثر هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولا حديث يا إذا أبتا شرط البخاري أما دي إذا أبتا شرط ولا شيء أكثر في الشرط شيء mazajen da bukari ya yi hadisi a wurin su tare da irin usulubin da yake yin hadisi a wurin su misali yanzu bukari ya rawaito hadisi daga makarantar malik yana rawaito hadisin nan ta hanyoyin biyar zuwa bakwai to kowace hanya daga cikin hadisan da yake rawaito hadisi daga makarantar malik da irin tsarin ta daban ga misalin guda daya sai ya ce haddasana abdullahi bin maslama قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا إذا أنت عم حدثنا بدأتي أنت عم عن أنا بدأتي ولا أسلوب إذا بتاري ريتي حديثي تهيئ وقم المدى جانب في عبد الله بن مسلمة بن الطعنب الطعنب تهيئ إمام مالك تهيئ أيها الناس تهيئ ابن عمر بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم waɗannan hanyoyin da ya rawaito hadisin ko wannan usulubin da ya rawaito hadisin da ita sannan da mazajen da ya rawaito hadisin ka gan su da kyau eh to sai abu dawuda abu dawuda shi ma ya sanya hadisi wurin wannan malamin na bukari. sai ka ya ce haddasa na bin ya qana ابن القعنب يا دام حديثي شنو شنو دي عبد الله ابن مسلمة ابن القعنب القعنبي سوى عن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي هذا حديث صحيح على شرط البخاري رواه أبي داود وليس على شرط مسلم لما حديث أبي داود يقول إن لم أبو كاشر البخاري أما بعد أبو كاشر المسلم بدون البيت صحيح مسلم ككف بعد إسناد الشيء ولا أسلوبه من قال idan imamin muslim ya zo ya hadisi daga makarantar maliki za ka ji ainihin ya rawaito wannan hadisi sai ka ga ce haddathani yahya ibn yahya at-taymi kana qara'atu ala malik an nafi an ibn umara ka ji yadda hadisin makarantar maliki yake shiga cikin sahih muslim to yanzu idan turmi ya zo ya ce haddathani yahya ibn yahya قال قرأت على مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي حديث صحيح رواه الترمذي وهو على شرط المسلم ويقول حديث الترمذي رواه يا إن جنت أبو شرطي مسلم وما دي إن جنت أبو فاشرة البخاري لا كما أتي مثل بشرطي أنا شيري ماذا دي تعرض إسلوب بسيطه في وجه رواه الحديث كما يعني أنت أتكلم بعد to amma matsalar ita ce zai ka ka kwanta kan makarfan ɗin ka sa kan fankan lokaci ya shiga sai ka ce a kai rudani a kayan basiri ba mu rudani kai ne ka nemo rudani domin kan fanka ka cire ka sa kan makarfan ba zai zauna ba haka ne kai da haka to haka ne shi yasa rudani babu shi a cikin hadisi Allah ka je ka koya ke tambaya ta gaba yake malam ko akwai maslaha da za ta sa a daina sallar juma'a da safe ma'ana kamar yi wani ya maslaha ne take nufi da maslaha wata maslaha misali ya ta sanya a cikin sallar juma'a ƙarshe tara bayan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata maslaha za a yi ba na da musamman da kake nufi da maslaha ba eh eh rikicin mutane sai su rikice duk siyasa nan da ake da rikicin mutane da sai addini yanzu don Allah ba musulmi muke ba ba a garin sokoto muke ba ba nan ke cibiyar khilafa ta daular amma ana a sokoto ba a rikice ba don Allah sai an ba za a sai yi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ba abin da sunna za ta rikita mutane duk abin da kaje yana rikita mutane to karya ne bid'a ne yanzu a jiya muke kawo labarin mutum zai tsalle ya inda ya faɗi ya ce shi Allah ne shin wannan bai rikita al'umma ba sai wanda ya ɗauki sallar juma'a ya ta ƙarfe tara tare da yana ganin halarci za a iya yanka daidai lokacin da aka fara ta bai rikita cikin wannan kuma yanzu jama'a irin wa'azojin da aka yi za a yi awa ɗaya ana da malamai a kan kafirci duk da su rikice ba في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الدرس خبر الرسول كان كتيا هو هذا بعد كتيا كذا الله الله آه، كذا بعد من يوم الخلق في يوم من السماء ما بيتا يجينا بعد كامل كسينا أكيد كذا بعد يوم من الخلق هو جماعة أكيد أبنتي وأنا بيجي أستيقظ مع النبي صلى الله عليه وسلم أبن بيجي بعد النبي كريشير menene shi ne aka yi maka haihuwa ka yi waɗannan al-tahmid ne tahmid shi ne ka sanya da biyu ka sanya mishi ainihin a baki da mishi addu'o'i na alkhairi ka sa mishi suna nan take ka ce jama'a sunan shi Abdullahi in kuma ka so ka bincika zai a yi na bakwai a aska kan shi a yi na bakwai nan namijin a yanka mishi raguna ɗaya dabbobi guda biyu in mace ce a yanka mata guda ɗaya wannan shi ne abin da zai a cikin nuna maganar kiran sallah a kullum da na koyi kana a kullum da wannan bai tabbata ba abin da ya tabbata ke nan shine fa'ili to bayan da aka yi wannan shike nan alhamdulillah ba abin da ya rage kuma sai ainihin kowa ya kama gaban shi kama a ce za a tara jama'a ranar bakwai za a yi wa'azi saboda an yi wani haihuwa za a abinci saboda an yi wani haihuwa wasu na ɗauko ainihin asarin da ya rage littafin al'adar musulmi suna cewa ai ga an samu wani sahabi ya fara jama'a an yi kaza an yi kaza wannan ba zai zama ainihin hujja ba domin ana aiki da zantuka da fatoyin sahabbai ne in sun zo ba tare da sun saba wa abin da annabi yake akai ba in ya zo tare da ya saba wa abin da annabi yake akai sai ce wannan ijtihadi ne na wani sahabi bai lafiya ne ɗauka ba domin Allah da tura mana wani mutum da shirya sai Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki shi ne wanda ta mana ainihin da duk a cikin Alqur'ani Allah ya yi ishara ainihin ko kuma ya yi umarni da yin haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma atatu da rasulu fa qudu wa ma nahaku da anhu fajabu abinda manzo ya duka da shi ko ta auta abinda kuma hane da ainihin sai ka hane wa dan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir lallai kyakkyawan sai da manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam amma wannan tabbatacce ne ga duk wanda yake fatan saduwa da Allah da kuma ainihin saduwa wa ranar lafiya cikin lumana sai da haka wajen a musulmi in an yi maka kira abin da shari'a ta ce kenan kayan ya wani su ya taɓa jin wani tsohon kasar nawa na tabbatar da cewa ainihin hadisin kiran sallah din ya tabbata ta iya waka ce ka ji iyayen wannan ne domin akwai wasu ɗaukacin kasar da ta iya waka ji mun gane cewa babu shakka wannan ainihin hadisi bai tabbata ba me yasa sakamakon bincike da muka gane cewa riwaya turmiji da muka dogara da ita ta wannan hadisi muke ganin cewa ko ibnu sunni za ta karkace ta don ai aiki da su sai muka dauka riwayar ibnu sunni wata riwaya ce daban da muka maka bincike muka sami littafin ibnu sunni sai gane ai da isnadin turmiji da isnadin ibnu sunni duk abu ne don haka riwayar kiran sallah a kullum dana ba ce riwayar ikama a kullum hadu munkara ce a takaice babu ɗaya daga cikin su da za ta halatta a aiki da ita kenan don haka abin da ya tabbata shi ne a tahanin a ainihin sai da a sa wa yare a baki wannan ya tabbata a cikin sahihu muslim a cikin hadisin anas sannan kuma ya tabbata za a aska kan yaro ranar bakwai a shafa za'afaran a kan shi wannan ya zo a cikin hadisin sahihi wanda al'imam abu dauda ya rawaito ya tabbata a wannan rana ta bakwai za a yi yaro kaciya namiji ko mace wannan ya tabbata a cikin hadisin da al'imam al-bayhaqi ya rawaito shi hadisi ne kyakkyawa ka karanta littafin tuhfatul mawdu bi ahkamil mawdu na al-hafiz ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya gafarta mishi yana da mutunci wannan ita ce ka'ida da ake suna a musulunci kaciya kuma da rinka wa ƴaƴan kaciya ranar bakwai mu aje magana malaman shi da suka ce yau da za a yi kaciya ba yaro yana ainihin ranar bakwai din nan me yasa yayi koyi da gudawa ne a'a wannan magana wallahi ta'addanci ce domin manzon Allah ya yi hassan da Hussein kaciya ranar bakwai manzon Allah ya fi kowa kyaman Yahudawa mutum da manzon Allah yake shari'a ce na wata ranar bakwai an haka maka Fatima a mata kaciya ran nan kaciyar nan yanzu nan ake samun ƙwararru kaga je ka samu yan kasala da za su je su tafi yarinya sai ga ana yaɗa labari ai ga shi nan a abuka ana wa mata kaciya tana naka kaci a'a kaciya an ba a yaɗa mata kaciya ba za ta iya samun kanta a cikin bala'in ɗayan abu ko ta dama ko ta hagu ko dai ta zama mai jarabar tsiya namiji ɗaya zai zantar da ita ta zama kamar alabiya rana ɗaya ɗaya ta zama da kafin talatin amma ba ta iya shi ba me yasa saboda ba a yi mata kaciya ba ko kuma ya zama gaba ɗaya a rayuwarta ba ta iya yarda da namiji to shi yasa shi annabi da yake yake wa mai kaciyar in ta zo ta roƙi sama kaɗan to likitoci ƙwararru sun tabbatar da matuƙar ake kaciya nan aka rubi sama kaɗan yarinya za ta zauna a cikin ɗabi'a wadda take daidaitacciya amma matuƙar ba a samu ƙwararren wanzami da na ba yarinya to wannan shi ne abubuwan da suke faruwa a ƙasashen east africa ƙasashen irin su tanzania da sauransu sai da wasu yanayi na fitar da dokumen cewa ga shi na kasashen afirka an yi mata kaciya ga shi nan sai tafiya ba ta iya yi wannan sharri ne na rudawa amma ƴaƴan mu mata da maza ranar bakwai ake musu kaciya idan kuma yanzu da kai ko nan ba da kai ka rika wasu da ayyuka ko kaza ya Allah ya saka da alheri yanzu ka gida zai ka nemi wanda zai gobe da safe ko ya yi. tun da an wuce kana da kanta yanzu ko yaushe kai za a iya yi Allah ya ce taimake mu ku karanta kai da littafin da hadisi muslim da ga hadisin da ke tabbatar da ana wa yawo kaciya a ranar bakwai na'am da ta gaba ce malam ne ne inganta da kunya game da ido fara kan sai kuma da'iman a to wani mutum ya ce taratan a hadisin ai yayi ƙarya idan shi hadisin ajiyu bai ce taratan ba bai ce a hayanan ba abdullahi dan umar shi ne aka gani in ya taso daga sallah zuwa ga abin ila hannu haka ajiyu ake cewa ba ujiru ba ajiyu ajiyu haka sai ga abin ila hannu ya taso almajirin shi al'azhar dan kai sai ta ce akramaka Allah ne yasa na ga in ka tashi sallah sai haka ne رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجل في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام ما قال إذا الله أنا عجل أصلى ليه عجل شيء يدرك الهم إن يدرك الهم ليس بسيط سيدي في كل إنسان يدرك أسعى إذا يدرك أشي wannan shi ake kira hadisin ajiyar abdullahi dan umar ya rawaito shi yana cikin littafin garibin hadis na al'imam abu ishaq al-harbi a cikin mujallada ta biyar juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da biyar haka nan a cikin littafin al-bayhaqi al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi a cikin as-sunan al-kubra a cikin mujallada na biyu babu shakka hadisi ne kyakkyawan hadisi ba mu taɓa samun malaman da suke suka akan hadisin ajiyar ɗin nan ba sai ainihin ɓangarorin guda biyu ɓangaren farko shi ne wasu malamai hadisi da suka haɗu da wata riwaya yadda ba ita ce ne muke magana a kai ba ita ce riwayar abdullahi ɗan abbas cewa abdullahi ɗan abbas ya rawaito ajinu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da an samu al-imam nawawi da ibn salahi da ibn hajar dukkan su sai ce wannan hadisi bai inganta ba to suna nuna zuwa ga hadisin ibn abbas wanda wannan hadisi bai da asali don ko isnadu bai da shi ba da shi muke magana ba amma mu muna maganar hadisin abdullahi dan umar wanda ya cikin littafin garibin hadis da sunan kubra ta al-imam al-bayhaqi wannan kan babu shakka akan ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka duk wanda ya tashi tasowa a sallah bayan ka yi jinkatul isra'a ko bayan ka yi tahiya da kai da ƴaƴanka da matanka da duk waɗanda kake cewa wa addini ka kai sai ka ce a rinka yin haka wata ce mun sai ka ce haka annabi yake jama'a kullum muna gaya jama'a matukar baka koya wa iyalanka sallah irin ta annabi ba baka bi wancan umarnin da Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati kalmar as-salatu anan alif da lamun din nan ina malaman na bai shin alifin da lamun ne na istigra'ul baiti ko ko na ahad ko ko na ilmi alifin da lamun ne na ahad na ahad din wannan ilmi al-ahad al-huduri ko al-ahad al-dhuhri al-ahad al-dhuhri وسيدي صلى سمر المدعه البيت وامر اهلك بالصلاه الصلاه هنا الصلاه المعبوده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد سامر بعد النبي تاكل فيها ba a koya mutane wata sallah daban jama'a sai ka wata tashi koya ɗaukar sallah sai ka ce ka dan ɗan tashi sallah ga yadda annabi yake ga yadda duk irin dai mace kuma ka je sai ka nuna mishi ga hadisan shi kenan sai ka kwanta ka mutu lafiya ba ka tunanin wani zai zai rabbi don in ya rabbi kai yana da dalili amma ka ce ka ga ga yadda abubuwa ba iya da kakali ta ji ko ce ce ta ji ko ce ce ka na mutu a shi kenan an yi shi a shi shi za ka ga mutanen mu ba su da tabbata kan addini domin ana koya musu da kane inda ba ka buɗe littafi ka koya wa ranka ka ga abin da manzon Allah yake ka ga yadda Allah yake wallahi ka zauna lafiya ko bayan ba ranka in ka tafi sallar ta nan ba wanda yake ture ka idan ka jama'a sun ji wa amara ahlaka bi salati wa sabr alaiha ka dai akan sallah ka koya wa iyalanka na'am idan ba ka gaba ce malam na za mu gane farkon ya idan mutum da wani da wani abu a to ai wannan abu ne na ɗabi'a ko idan ya ya da wani abu ya za a iya gane ƙarfin sa abu ne na ɗabi'a idan ka zai iya baka labari ko kuma ainihin harshen ka ko maka makamantan su hadisin dai da yazo akan haka riwayar rishdu ibn sa'ad hadisi ne wanda yake mutane da isin jiddan yake cewa idan ruwa ya ainihin canza ta launin shi ko ta ɗanɗanon shi ko kuma ta gano shi wannan to ba ainihin ruwa ne mai ƙarfi ba malaman hadisi sun tafi akan cewa babu shakka wannan hadisi bai inganta ba to amma sai al'amiru sanani cikin sibir salam ya ba da labarin cewa sai su malamai suka haɗu a kan cewa duk wanda ya riga ya canza ya tashi daga sunan shi na ruwa to ba za a iya ibada da shi ba amma matukar bai tashi daga sunan shi na ruwa ba to za a iya ibada da shi ko da an ga wani abu ya shiga cikin shi da kiyaye wannan matukar za a ce mai ɗomin da ya kaɗa ko ka ne shi to za ka iya sallah da shi amma in za a ce mai tsanin da aka ce wannan kan ne to ba za a yi sallah da shi wannan shi ne wannan duk cikin sharrin da aka mana a sallah an ce wani yanka da kunu kunu yanka da kunu eh yanka na janaba da kunu alwala kuma da coca cola wani dole ne faɗi wannan coca cola ruwa ce eh to ba alwala da ita amma in dai abu za a iya kiran shi ruwa to za a iya ibada da shi wannan shi ne tambaya ta gaba yadda malami ne ne ingancin zai yi da ahalin sunna sallah da cutar ne za a bi wanda ba ahalin sunna sallah ba ahalin sunna ma kana jin ana fasa malbikin sai an tashi dan ne za a bi wanda ba ahalin sunna sallah ba kuma dan ne za a naɗa wanda ba ahalin sunna bai yanda saboda Allah limamin yanzu kayan mafi canjin zai kana jin kawai daga tabi ka karanta physics sai ake kuka sun kada mutum gaba eh da ma physics ba ɗaya daga cikin ka'idodin da ake koyar harkar jirgin kawai wani da shi shi yasa in aka tashi na ɗaliban sai an binciken musulmi mai lafiyar aƙida mai kyawawan ɗabi'u wanda ya ce ƙira'a alƙur'ani ya san sunna ya ƙware game da abin da yake shi ake kira addinin da annabi ya da shi sannan sai a mana shi ne amma dan menene za a bi wanda ba ahlus sunna ba a cikin ahlus sunna ake cewa a yankan ta ta ta balle a cikin wanda ba ahlus sunna ba ta ta ta Allah ya kiyaye ya tambaya ta gaba yake malam ke ko ya halatta mutum ya zauna ta ta aikin gwamnati ki ba za ka kada mata ta fara aikin gwamnati ko da aka ce al-rijal sayyamu da alal nisa ka kasa tsayuwa a kan ne har za ta buƙatu zuwa ga ta je aikin gwamnati ko kuwa yaya aka yi sai ka ɗauka kuma da matarka ka kare masa mutuncinta shi ke nan sai zama yin za ka wadatar da ita da abubuwan da take bukata ita kuma ɗin nan sai ka tsaya ka kula da gidan ta amma irin yadda kake ganin mata suke tafiya ma'aikatu suna aikin gwamnati a yau suna cuɗani da maza da mata suna yin abubuwan da basu su kamata ba addini da ɗabi'a ai ba za su tabbatar da wannan to amma hanzarin da wasu ke kawowa ta samu kanta a halin bukata na cewa iyayenta ita kaɗai take ainihin ya taimaka musu sun manyanta ya ga za ta je ta aiki don na kuɗin don ƙarshen wata ta kai musu albashin su samu su rayu da shi don zai hana ba za ta zauna a gida ta yi abin da za ta samu abin da za ta kai musu da mata nawa ne ban san nan garin Sokoto ba amma ku je garin Kano ku gani cikin garin Kano sai ka ga mace ɗaya tana cikin gida ba a taɓa ganin ta ba tana sana'a amma kuma miliyoniya ce to sannan in ta yi gari ta yi doko da zai hana kuma al'ummar musulmi ba za mu zauna mu kirkiro wata ma'aikata da zai zama mata ne musulmi za su rinka harkoki a wannan guri wanda yake kamfani ne ko wata karamin ma'aikata wadda za a rinka cin doriya aikin su ba wajibi ne musulmi ne mu tsara mu tsara waɗannan abubuwa amma dai a saki mace kai yake nan ta tafi aikin gwamnati wannan nan iska ya latsa ta wannan ya samu damar magana da ita kai ma ai ba ka da cikakken kishi Allah ya kiyaye ya kamata ka ga wasu malam ya halitta idan mata ta ta gaba da karatu ne lafi da ne take karanta a wanda take karanta a da musulmi take da bukata a kai sai a koyi wannan abin a bisa ka'idoji na shari'a akan cewa duk wanda za ta fita za ta je za ta ainihin wato zauna a tsakanin mazaje tana karatu sai ta sanya hijabinta ta kawo niqabi ta sa ta rufe jikinta kilif yadda babu wanda zai iya so da wanke suna a zaune a wurin ta zama tana koyon medicine ko tana koyon pharmacy ko tana koyon wani abu wanda aka san ana da bukata a kai amma galibi matan ba a tattalin su a koyar da su karatun da za su je su karanto abin da ake da bukata a kai mace ce karanta a wani kaji karanta san economic to wani economic Allah ne wannan ko kuma student education ana bukata ta je ta karanta pharmacy ilimin har haɗa magunguna ko ta je ta karanta medicine ko wani abu wanda musulmi suna cikin matsananciyar bukata a kan shi wannan shine abin da ake bukata to in wannan ta faru babu laifi sai a barka ta je tana karatu amma a bisa fa'idodi na shari'ar musulunci Allah ya kiyaye na. na'am wasu malam ta kanta ba mu tsara kan da adadin isa domin fara karatu to cewa a baka shawara littattafan da za ka sa domin ka fara karatu ina ganin wannan ba daidai bane da ne domin ƙa'ida game da karantar da ɗalibi shi ne shi ɗalibin zai zai zauna gaban ka kai malamin sai ka bincike shi ka ga iyakar ƙwarewar shi mai ya sani a rayuwar shi to abin da ya sani ɗin nan sai ka ce ka sai littafi ka yawo zai ci gaba da karantar da kai haka ake yi kar ka je ka sai littafin mutsalar abin sai ka tafi wurin malamin ka ce koya maka a zuwa za ka ala za ka ta malam na zai ka koya min karatu sai malam ya bincike ka ka iya ƙira'a ka iya hadisi ka san fitin ka san lura duk sai malam yadda ya ce sai ga iyakarka a waɗannan abubuwa sai ce game da abin da ya shafi alƙur'ani na lura ka iya kira'a na lura ka haddace alƙur'ani don haka zan koya maka ilimin qur'an da kuma ilimin usulul tafsir game da hadisi na lura ka karanta bulugul maram amma ba ka iya gane ma'anar hadisan ɗan wasu ba ka iya gane ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba sai littafin tadribin rayu zan fara koya maka game da usulin fiqh na fahimci cewa daga karanta ko na usulin fiqh ba ka je ka sayi littafin annama shi usulin fiqh ta shira biciyar ta mata wannan ita ce fa'idar da ake amma haka yanzu ake ce ka saka fiye da tafsirka ba to in ka zo wurin malamin da zai tsaya maka yake da ta dace da kai ba wannan shi ne tsarin da ake yi na ko kuma za ka ga yake malam ya wandan ne ne ya kamata ya tsaya a cikin lokacin sallah ko ba lokacin sallah ba shi ne wandan ne ne kai ya kace ya kafa idan kasa in ya taɓa idan ƙafa ko ya wuce idan ƙafa to wuta wannan shi ne to ya rage ko ka ja wannan ke zama rabin ƙauri wanda wannan ya tabbata a cikin sunna ko kuma ka saki wannan ka amma kar ka saki wannan ke ja ƙasa haka kamar da ƙafa tanka da ya take wannan kan shi ne insha Allah Allah shi ne bai mutum ba ta da yake malam ina tambaya akan da tsawa ta abubuwan da annabi ya yi sai azurta kamar agogo da farkawa ake kusan musu da wata kila su ake yi agogon ka misali sai a ce kilar agogon nan yanzu ba ba ta kai nawa kilar ka ba ba ta kai nawa shi ne sai a kila shi sai a fitar da ainihin zakka ne in ka zai yin masu sai da zinare sai sai yare game da haka akwai na'urar da za su ɗauka su ɗora agogon a kai za a gane mene ne ne ne ya kamata a fitar wannan shi ne insha Allah amma ta gaba ce malamin yin ingancin sallah ne sai yin sallar da mutum ya yi inda an da hoto to in mutum ya sallah inda yake da hoto ba a cewa sallar shi ta ɓaci sai dai malamai sun tabbatar da ya aikata zakarin wannan shi ne insha Allah munasaba akan wannan akwai matsala ɗaya da na manta ban tattauna da jiya ita ce sallah da takalmi sallah da takalmi addinin musulunci ne kuma sunna ne rashin yin sallah da takalmi halal ne mu bambance in kai sallah ba takalmin halal ne in kai sallah da takalmin sunna ne in ga da bambanci ke ba wai da yin da bari ne cin ki banza bari ki banza ba yi sunna bari halal in kai sallar ka babu takalmi an samu annabi ya kai sallah babu takalmi to wannan halal ne amma in ka saka takalmin ka fa to wannan sunna ne saboda hadisai ingantattu da suka zo a cikin sunan Abu Dawud da musu al-Imam Ahmad annabi yake ku fada wa Yahudawa ku sallah da takalman ku su ne ba su sallah da takalman su ne suna kawo uku da cewa to ai takalman ba a san irin fatar ba a annabi cikin hadisi ya ce in har aka je ne fata to ta karkata abin da yake fata da fatar jaki da fata alade da fata kare da fata ragon lilo da yanka duk wata jini su dole za a iya sallah da kyau mu gane wannan magana da kyau da karanta littafin alhalal wal haram fil islam na dr al-qardawi ko kuma littafin al-bisi ibn salam ya tattauna ma'anar hadisan a yadda ta jira kai haka insha Allah ya rage in ka zo shiga masallaci ba kai shiga za ka ba a sai ka shayi shi kenan za ka iya shiga za ka sallar ka da takalminka kuma wannan ba a sami wani malami na cikin musulunci kowace mazhaba ya yi inkarin haka ba mai muktasar ma cewa yau ko da takalminka da najasa za ka iya sallah da shi ya ce amma inda najasa to ba za ka yi sujuda da shi ba sai ka ci gaba da sallah a kan shi tsayar fatiha da sura ruku'u dagowa daga ruku'u ya ce to ita za ka tafi sujuda sai ka zare ƙafafuwanka sai ka hau kan takalma sai ka sujuda a haka me yasa saboda da najasa a tsaka a karkashi amma in ba najasa ba yake sai ka sa abubai ka tun daga farko har ƙarshen sallar ka sai da haka mun tabbatar da sallah da takalmi gaskiya ce kuma muna yi ko muna cewa a yi kuma wanda ya zaune ne shi ba ko mutum muna jiran ku ta mana hujja ko da a littafin fikir da yake sallah da takalmi babu kyau amma sallah da takalmi dai sunna annabi ce sallallahu alaihi wasallam na مختصر مختصر ايه شرح مش من ظاهر الكلمه amma mutumin muktasar ai ya tabbatar da magana bai ka iya kawo musu sharri lokacin zai ai sharri ne domin ita sharri da kan zaka da rake malam kamar mutum ya sani da ka'a ko kuma ya zama masbuti game da liman in ya tashi tsoron ka haza shi ko kuma suka haza shi a cika rayuwa wannan yare ne na malaman usulun fiƙe ko ramuwa da kuma ainihin cikawa a cikin hadisin annabi tabbatacce ya ce ainihin wala ta ta kai fa ne. abin da yake ce muku sai ku cika me yake nufi da cikawa shine in ka zo sallar isha ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe tare da liman to kai sai ka dauki cewa sai ne raka'o'i biyu ka na farko to in ka tashi sai ka ciko fatiha fatiha a sirrance dukkan raka'o'in guda biyu to ka cika kenan kalmar da take cewa faqadu malaman hadisi sai ce babu shakka ta tabbata amma ma'anar qada'i da islami ai duk ne haka lahadar qur'ani da ba shi ne yana cewa فإذا قضيت الصلاة دك باقي أنا أي معنى لي أكل لك في دارام وعلا وهذا أكل في أكثر أصول التفسير دون أن تفسير اللهجة القرآن نعم. في مكانة إذا جلتك القرآن فترة فأنا أبن بيك لك بل إن أنت شيء شك صلى حكي دارام وأكيدا نعم tambayar ta gaba لا malamin ne ne ingancin amuranci da to na ke da alaramci duk abin da mutane ya kace mutum alaramma shi ne wanda ya karanci alkur'ani ya iya karatun shi shi ne zai ake mishi alaramma to amma ko kana nufi da dan baki shi ne malamin ne ya aje a ce wani ya mishi baki babu laifi wannan ɗan wannan ana matsala ce da za a ce bid'anci ya shigo ko kuma sun yi ba amma rage aiki ne kuma ya zo cikin aikin malaman hadisi ba wai qur'ani ba har hadisi ne ana da musu baki amma ne matsalar da ta same mu a kasar ba iya karatun hadisi bane ba dan haka da yanzu in zan karantar da bukari da sai ce kai ka ga mun bakin yake mun fasara ya fi sai ka malaman hadisi suke shi ne ake kira alqira'a ba da shi kaji kaji mun ce almajirin imamu malik bai ce ma ya haya ibn ya haya at-tanani in riwaya hadisi yana cewa qara'atu ala malikin ba ina ma'anar qara'atu ala malikin shine sai ka zo da muwar farka sai ka rika jan bakin malikin ne maka fassara to a ka'idan malaman hadisi ne ka zo da za ka ce haddasa ba sai ka ce qara'atu ala maliki ko ira ala maliki wa ana asma'u to sai haka babu ne su dan wani ya miƙe zai wa'azi sai wani ya mishi baki domin ya rinka sauƙaƙa mishi abin ko kuma yana ko yana wa'azi duk ayat da yake bukata sai Allah ramma ya miƙe mishi ita babu ne insha Allah wannan ta kaga yake malam ne ne ya inganta da sanar idan kun samu dan sabani a samu ku sai kuna da bayani haka kai ka ka zo ka bayani to wannan matsala tana da muhimmanci salaf idan saɓani ya sami tsakanin su na farko da za su kafarta junansu na biyu su ne abin kyakkyawar fassara ita ce sai ka dubi ɗan uwanka musulmi sai ka yi kyakkyawar fassara wannan sai ba da suna da bayani haka ɗaya haka ta goyi suna da bayani yake to wannan matsala tana da musulunci salaf idan ka ƙaro samu tsakanin su na farko da za su kafa ta juna na biyu su ne abin kyakkyawar fassara ita ce sai ka dubi ɗan uwanka musulmi sai ka yi kyakkyawar kasar wannan sai ba da dama akan ba ka tunda shi ba ka yanke mu'amala da shi to yaya za a yi a gyara wannan sabanin da ya faru to yanzu ka fahimci sabani ne yadda kowa ya yi nisa akan haka to sai su dubi shekaru shi wani abu ne wanda aka sani a addini to sai su ƙaurace maka misali da aka samu kawar jawa sun zo sun rushe abubuwan addini to sai salaf suka ƙaurace musu amma don rikici ya samu na siyasar addini kai kana ganin wani ya kamata ya zama shugaban tafiya wani kuma yana ganin a'a wani ya kamata wannan zai sami kasar da junan mu ko na ƙaurace wa junan mu ko na fito da sallah haka saɓani a cikin matsalolin cikin yanzu da matsalar jimtatul isra'a din nan ba mu mun kafi akan cewa jimtatul isra'a sunna ce kai kuma sai ka kafi kan cewa kai kana ganin sunna ce amma ba ta yi ba a yi ba wannan bai za mu ci a raba masallaci ko a ce za a tafi saka wato ni mutane ne waɗanda nan ne za mu kafe akan sunna amma in ka saba wa wannan sunna za mu dubi gargadon yadda ka saba mata ka saba mata ne da kana cin mutuncin ta ke zaukan bashi amma ka saba mata ne saboda wani abu da kake da ya shigo cikin kwakwalwarka sai da baka hanyoyi ne yana fahimtar da kai har lokacin da Allah zai fahimtar da kai shi yasa abin da muke cewa gaskiya ba daidai ba ne kura da masallatai ko kura da kai saboda ɗan waɗannan saɓani da ke faruwa me yasa kuka ji jiya na aibanta ya cewa ba ruwanku da malam mai salafiya kaddara abin da malam Musa muke ya aikata ba daidai bane duk matsalolin da suke ne to a cikin musulunci in mutum ya ɗauko matsalar suke yadda ta saba masa ba a taɓa cewa a ƙaurace mishi ko malaman suke da ke da wannan ba ba ga mutasar ba ba ga idiya ba sun suka ce da malike zai iya bin da in sallah suka ce da malike zai iya bin da hanafi sallah me yasa tare da cewa a malikiya karatu fatiha a cikin dukkan raka'o'in farilla ne amma a cikin hanafiya suka ce karatun fatiha a mafi yawancin in sallah shi yake farilla a sauran ba farilla ba in kai wata addu'ar ta misali wannan magana shi ne raka a farko da za ka karanta fatiha da sura raka a ta ka karanta fatiha da sura raka a ta uku ka karanta fatiha to raka a ta in ka yi sai za ka iya salatu ta wani hukumi suka ce sallah ka to a cikin malikiya ma an samu wani a abu muhammad yadda mai askari ya bada labari yace shi ma ya tabbatar da haka ai to sai malamai suka ce kai da malike da kake ganin sarlanci a karanta fatiha a dukkan raka'o'i idan har ka ainihin tashi ka duba ke sallah da yake ganin haka ba faran ba ne aka ce sallah ta tayi shi yasa duk waɗannan abubuwa da kuka ji mun kafe akan cewa sun ne ba muna cewa da baharan ka faɗa ka zama kafiri ba لكن دعاء لما تدعوانا لما لما يكرهك كذور كما كذور لك فما ألبي بك ربنا أما جدت يا مغلى ربنا صلى الله عليه كاجر جواني بداء يوانا صلى الله عليه أولا من ياك ناك لسلك يا با تاري الخلق بل تاري الخلق دوك من أبو تاري من الله شيء انت ايك فعبو اكثر من كتير اكثر من عمزم دوك تدريش في عبادة اجري اكثر in ba haka ba ga imam dawud azzahi ya rayu tare da su imam shafi kowa ya san shi duk abin da suka ce kaza shi kuma sai ce sabanin haka amma kuma suna tare da shi saboda haka wannan ita ce gaskiya babbar shawara wannan mai tambaya gaskiya ya yi tantihi wanda yake na ji daɗin shi tare da gaske al'ummar musulmi mu ji tsoron Allah mu ci gaba da kasancewar mu tare saboda abubuwan da suka haɗa mu na cewa muna kira zuwa ga sunna ya fi muhimmanci fiye da abubuwan da za su raba mu a kai amma sai ta mun ɗaukar da kan hanya ta ainihin wato a salafin salih to amma matsalar da ta faru shi ne galibin jama'a sai ka na tarbiyya ne irin ta halal da ta ɗan yi abu kaɗan sai a ce to a raba masallaci to a raba masallaci to in aka raba masallaci shi ma bayan wata uku zai sake rabuwa shi ma can bayan wata biyu zai sake rabuwa to shi ke nan duk sai ku yi gari kun kai ɗauke kuma mutane ka sai ka haɗa ƙarfi a kan saboda haka me yana ƙuri da duk in wani ya kawo ta ayyuki a ce to ana nan dai tare da shi amma ana kiran shi zai fitar da ba haka zama ku ji Allah ya kiyaye na mu tambaya ta gaba yake malam abdu ya ne hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ranar lahira za a tsoriye su daga tsakinsa sai ya ce ya Allah tahaddar na ne sai a ce da kasan abin da suka kirkiro bayan ka ne ya gane to farko dai hadisi ya tabbata ya zo a cikin musnad imam ahmad ya zo cikin sahih bukhari ya zo cikin sahih muslim ya zo cikin littafin kitab shari'a ta al-imam abu bakr al-ajuri ya zo cikin littafin sharh usul al-i'tiqad ahli sunna ta al-imam al-malikai hadisin nan tabbatacce da abu na farko ce abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ranar kiyama za a kore wasu mutane daga tafki na sai ne da cewa ashabi ashabi sai a ce su ne suka canza addini suka kawo wani abu daban bayan ka ɗan shi'a suna cewa wannan kalmar ashabi da annabi ya magana a kan yin sahabban shi mubasharatan su abu da da umar wannan shi ne zalunci game da ilimi na qawaidul fiqhiyya ko kuma ilimi na usulul fiqh a cikin ilimin usulul fiqh ko cikin ilimin qawaidul fiqhiyya akwai ilimin da ake kiran shi ilmin ashbahi wal nazair kalmomi ne masu kama da juna ko kuma iri ɗaya amma suna da ma'anoni daban-daban misali ita kalmar da bahaushe ke amfani da ita kalmar turmi ai ko ko kan turmi a nan ka ta ce ta ce to turmi mu in muka ce turmi zai yi turmi ya zama wani abu da mata ke daka da shi ana kiran shi turmi sannan wannan babban haƙorin muka kira shi turmi babban haƙorin na kan ciki muka ce turmi sai ce turmi ya fara fitowa ne turmin matar yana ya fashe yanzu kalma ɗaya ce amma kun ji ta zo da ma'ana nawa biyu da duk kalmar ƙarya kalmar ƙwarya sai a ce ƙarya ta ta fashe ƙwarya ta ta fashe wannan da ake nufi da ƙwarya a nan wannan makafi ko ɗaya da mata ke aiki da shi a cikin sannan sai a ce kai ya nan zai kasa yana zai da ƙwarya guda da yake nufi da ƙarya a nan guda da biyu je ka yi raba ka ce yau da ƙarya ɗaya na ce miki guda da ne to kun ga anan idan ba ka tsare da wannan a hausa ba in ka ce bai saka ce jera ƙarya guda eh, ko kai ba jari ne ko bai bawa ne ko ka je ko ka je a baka guda ɗari ko ka ce ana a cikin ƙarya da kai kuma sai a kan ƙarya ɗaya ka ta ga ba jari ne ko ba eh, ka son hausa saboda kai ka ɗauka kalma ma'anarta ƙwaya ɗaya ne to wannan idan ɗauri ɗaya ne suka zo iri ɗaya to a cikin ilimin balaga sai a kira shi kina a shi nan Allah ya ce wa yau mata kuma sa'atu yuqsimu al na ma labisa ghayra sa'a ranar da sa'a za ta tsaye masu ne su za ta rantsa da Allah da su zauna a duniya da ce sa'a sa'a farko ita ce kiyama sa'a ta je kuma ta abu amma duk kalmar sa'a ce ga shi ya zo cikin hadisi annabi ya ce al-ma'u min al ba a amfani da ruwan wankan janaba sai an fitar da ruwan maniyyi alma'u na farko ne wankan janaba alma'u na biyu ruwan ne amma duk ya zo da alma'u wannan ka'ida ita ce a farkon musulunci daga baya musulunci ya tabbatar da ko kai ne ko da kai ne da dole kai wanka in muka dubi irin waɗannan kalmomi suna nan birjik a cikin hadisai suna nan birjik cikin qur'an ya zo cikin hadisin da annabi yake almunisi yana ainihin cewa wa asiya asatillah wa rasulahu da kabila asiya wadda ta saba ma Allah da manzon Allah to in a wani ɗaya kalmomin suka zo sai a kira su jina idan kai kalma ta zo a nan ta kasa zuwa a wani wuri daban to shi ne sai a kira wannan abu al-ashbali wal mabayan yanzu kalmar ashabu a nan ai kalmar ashabu a cikin harshen larabci tana zama abokin fadanka za ka iya cewa sahibi ba shi nan a cikin ainihin hadisin abu huraira annabi ya ce ma fa'ala sahibuka al-bariha shaytanin nan abokin fadanka jiya me ya faru gare shi kaga anan abokin fada ne amma an ce sahi ashabin nari sannan ashabin janna sannan da ke ce kana lahu sahibihi wa huwa yuhawiru abokin muhawara shi yake da shi kaza to kalmar ashabu anan shin tana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka zauna tare da annabi mubasharatan idan har ka fassara kalmar da haka babu shakka ka yi shi alqur'ani kenan بدون القرآن يا ثبت بشيء وحنا نوصي حبينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله يا بات على الجنة قائد يقول الله إيه الله يسوي كل من يسوي يا بات على الجنة هل عبدا بدي تأتي بالجنة ده تفهمنا إن الله يا يسوي وانا نعوني جماعة هل عبدا بدي يقول سبا نباشي ده إن الله يسوي وانا تنميني هل عبدا الله بدي يسوي أن البركة بي ده الله يسوي أبي لهدي ثبت يدا أبي لهدي غفر هل عبدا بدي يقول القرآن يا يبنجي ده أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا الله أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا الله أنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا الله أنا أنا أنا أنا أنا أنا في باب يد ذاعي كما أقول أنا شيء الذي يوم ما نبيه يوم ما دنا بتعبش كلمة أصحاب عليه بس ترى تشيل الجماعة جماعة النبي كتنا دواء mu nan kan mu jama'ar annabi ne waɗancan kiristoci jama'ar annabi ne ka je ka karanta aqida jama'ar annabi na yanzu ne akwai ainihin ummatu da'awa akwai ummatu ijaba ummatu da'awa da musulmi da kafirai duk al'umma annabi ne don yana kirayen su zuwa da su shi to waɗanda suka bi shi za kira su ummatu ijaba al'umma da su an ta mishi don haka a nan da annabi yake cewa ashabi ashabi al'umma ta ce al'umma ta ce babu shakka wannan hadisin ba yana nufi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma yana nufi wasu al'umma annabi da suka kirkiri bid'o'i a bayan shi suka canza addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fassarar da za ka yi ta dace da ayoyin alqur'ani da kuma sauran hadisan in ko da haka ba fassarar ka akan wannan hadisi game da cewa sahabban annabi ne tana rushe ingantaccen hadisi kuma tana rushe abubuwan da ya tabbata na alqur'ani zai shi za ka karɓi fassarar ka bayan ta rushe alqur'ani da hadisi وده ذكرت لكتاب الأشباه والنظائر مع الإمام عبد الرحمن السيوطي ذاك ده عارف بياني أكيد إيه من أبو جوع بصورة متتفادى معلومات كرمتا الأشباه والنظائر وأن أنت كرمتا في ذات يركب في جمد الجود من كلمين إيه وانا أما دنجل ده وانا مفسر بنيه وانا حديثي كده أنت نعمل بياني جمد حديثي إيه وانا في أسامي تتفيد تأويل مشكل الآثار to shi ayyul mushkilul hadith ibnu qutayba ya rubuta imam at-tahawi ya rubuta malamai dai gashi ne sun rubuta akan duk wani hadisi da ka tsinci wata kalma ta rubuta ka sai a ce a ga ma'anar hadisin saboda kaza saboda kaza to abin da yake faruwa mun kasan nan muna fita daga ka'idar ilimi ne misali yanzu kawai sai mutum ya zo sai karanta nasu nasu ne zai karanta amma sai ka in zo cikin da yake da aikaratu da sai ka gane sai ya shi likita sai mutum ya je karanto civil engineering akan gine-ginen tituna da hanya da gidaje sai ka ɗauka cewa ai wannan ɗan boko ne yadda in matsala ta kasare mana da harkar shari'a sai mu ce yana mu je ka tsaya mana a kotu injiniya zai iya aikin lawan to rashin ilimi ne yake kawo mana waɗannan harkokin a cikin addini na yake shigar da sai mutum ya je kawai game da harkar da ta shafi ainihin fasar hadisi sai ka biya fasar hadisi sai ka ce mishi da wata ka'ida ta dogara ka fasara wannan hadisin sai ce ba dai larabci bane ba larabci bane da magani Allah ya kiyaye wannan ya tambaya ta daga yayin da larabci yace ya abba فلم يكن يكتبها حتى طلع الشمس وهل يقرأ جهرا أو سرا wannan an samu da abin da ya fita a sa'idu hula ya tsalo هل من أصبح ولم يصلي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس هل يقرأ في الصلاة سرا أم ظهرا بل يقرأ ظهرا كما أنه إذا كان يصليها في وقتها الحقيقي لما ورد في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قد فاتتهما أو قد فاتتهم صلاة الصبح ولم يصلوها حتى طلعت عليهم الشمس ولما استيقظوا صلوها على هيئتها هكذا روى البخاري ومسلم والإمام مالك في الموقع الحديث وإنما ذكرته هنا بمعناه bai tambaya na tambayar cewa in na kwanta bacci ban tashi ba shin idan na tashi rama ta zan yi sallar ne a kan cewa in yi karatu a ɓoye ko a bayyane to da farko su kuma kasance cewa ba rama ta za ta yi ba domin annabi ya ce idan mutum ya bacci ko mantuwa bai samu sallah ba don a kudan sallah ba da Allah ɗan sallah ba da bai samu sallah ba har sai da ainihin rana ta ɗume ko sai da lokacin ta yi wanda ya tashi sai yi ta wannan shi ne lokacin ne don haka wannan lokacin da ka tashi sai ka yi alwala ka rasa atal fajr sannan sai ka ainihin yi ta sallah asuba kuma ka karatun a bayyane amma in har ka sake saboda shugantaka wannan lokacin ya wuce ka ka tabbatar da cewa wuce Allah zai saka sai da hukaci da babu wata rana da za ta gyara maka ita idan mutum ya iya sallar farilla da gangan saboda shugantaka to daga baya kowa rana ba karatu ba sai dai istighfari a ce yanzu da kai sallah a asuba ba ya yasa sai kace ko bari in an tashi a jina ne an tashi ya ji da kai ba ba za ka rana ramuwa ya zo a cikin mantuwa ne da kuma bacci shi annabi yake ce ko sa'an da lokaci shi ne lokacin amma yau ta da ganganci ba a rana sallah saboda su amma a ce yau ka ne laifin jinkirin ka da sallah ka ta yi babu wannan a cikin inda sai kan karatu كان ليس تبيه هذه بداية الله عليه وسلم يكتب قول الإمام النووي يعتمد على أثر بعد اتخاذ المنبر ضمن هل هذا الأثر اتخاذها على المنبر لهذا الموضوع هو من السنة أم لا؟ to a takaice nan tambayar ta shi tana cewa ne idan limar ya hau mimbar ranar jini a yanki sanda ko wannan sunna ne a wannan ba sunna ba ne ya zo cikin hadisin ainihin wato sunan abu dawuda annabi yana rika sanda a sallar juma'a kafin ya hau mimbari amma da aka tsira min mimbari sai dai na rika sanda don haka limanan juma'a su ji tsoron Allah in ka hau mimbari ma'ana tun da mimbari shi ne suna to sanda sai a aje ba su da wata ma'ana yadda an samu wasu masu dubin ne har bindiga suke rikewa ko kuma takobi to duk wannan zai bai tabbata a cikin sunna ba in dai har ne yana da mimbari to sunna shi ne da zai tafi ba da to kuma mimbari shi ne sunna a ƙarƙashin haka yanzu limamai sai dai su tabbata akan mimbari ba tare da suka sanda ba ku karanta littafin zabi na al na al'imama ibrahim qayyim ko kuma littafin sibir salam sharhin bulugul maram ko kuma ta'aliqin hamidul fiqi a cikin ainihin bulugul maram za ku samu wannan insha Allah tambaya ta ɗauka ta wajen larabci wacce ne da tafsirin ayatul asiya وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم wannan aya dai cewa Allah yake wallahu alam wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da alqur'ani da tubayyana lahum da tubayyana lin nasi ma nusila ilayhi dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu wato yana bayyana wa wajabce cewa annabi ya mutsu wa tsayi domin ya bayyana wa mutane abin da alqur'ani yake nufi ba ƙarƙashin wannan duk aikin da annabi ya yi ko duk jawabin da annabi ya yi shine fasara abin da alqur'ani yake nufi a da ɗauki kenan tambaya ta gaba yake ina hukuncin rika karzana to sarbi an shi kanshi ba musulunci ba ne sarbi kiristiyaniki ne sarbi ta firema ne yake rika sarbi da sauran alalan fasoci da ke tare da shi a batikan لما يشيل الحسنوش يشيل كيران في عدة فهمية أن بدي أزوجك بيتك كيسوي لو أن كان في مصر تفريما غاك إسرائيلي وأن تفريما لو أن بدأ كل كيلو كيلو شكاية بيبقى فت تفريما من كيلو كسر رومانيا لا كسر رومانيا كيلو كيلو كسر بيبقى سوء بتاين تربيتو في طيام شكرا كان أنا أولا دميري كسر يلعب عنه دميري كسر لما يشيل الحسنوش أنا نسي أن بدي أزوجك على عريضة to shi sai su rinka kira cross wannan ya faru a zamanin tabi'ai da suka kirkiro sai suka fara tsaga hadisai suna dangantawa da annabi da sahabbai na daga cikin su an samu wani hadisi da aka danganta wa annabi ya annabi ya ce ni'mal muzakkar as-subha ma dalla da tarbi a zikiri ya annabi ya faɗa haka to malamai sun tabbatar da cewa wannan hadisi da hadisin annabi ne sai ya ta fara wa annabi domin ita kalmar tarbi ma a shidawa suka ce mu wallaga ce kirkirar ta aka ba ta a larabci saboda haka ba sunna ba ne ainihin carbi a musulunci na biyu an danganta wa abin rora cewa yana da wani dubu cike da kwallayen da biyu kullum da ya yaye sai ya yi itabuzi yau sannan ya fita to na uku abin da ya zama babbar shubuha shine wani hadisi da ya zo cikin sunan abu da cewa ga wata mata annabi ya mai suna safiya annabi zai fita sallah a gida sai zanta tana tabbihi da sallah inda dole da ya dawo ya same ta sai ce mata har yanzu da ki bishe da kina nan sai har yanzu ina nan yace na faɗi kalmar da take ta fi tashi wanda Allah ba auna ta sai ta jin da tashi wajen nauyi to wannan hadisi yana da matsaloli guda biyu matsala ɗaya zuwa ga isnadin matsala ɗaya zuwa ga matsayi matsala shi zuwa ga ainihin isnadin shi an samu mutumin da yake mai rauni ne ya rawanci abin da ya saba wa mutumin kirki wanda wannan a cikin ilimin hadisi shi ake kira munkari riwayan mai rauni ko mutumin banza ta saba mai nagarta matsalar shi ta wajen mafi kuma an samu cewa asalin hadisin ingantaccen shi ya zo cikin sayin mutumin cewa wannan mata jiyariya ce ba tafiya ba sannan annabi ya fita ya bata tana tasbihu ne a cikin hadisin mutumin ba a ce kallon gari ne ba sai zama ga riwaya da isiya ta saba na riwaya sahihiya to yaushe za a iya ɗaukar ba isiya a aje sahihiya zai wuya don haka sahihiyar riwaya ita ce imam muslim ya rawaito hadisin ita ce riwaya kana da wani ɗaukar ɗakin ta kana tasbihi wallahi sai ka masallaci sallah asuba ya same ta yake rawar da ki bishe da kina yi ta ce eh sai ce bayan fita ta na faɗi zikiri kwaya ɗaya wanda ba za a auna da naki sai ya jin yana a baraba kalmomi guda hudu shi ne subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida anabtihi wa zinata arshihi wannan shine hadisin da tabbata ku karanta ko da bude da ranku cikin kitabul dhikr wal du'a juwariya ce wannan suna hujja da shi cewa tun daga shi wannan ya same ku da tsallayen dabino a gaba to tsallan dabino za a iya kiyasi kenan ya zama sarki to hadisin da yake tsallan dabino bai tabbata don haka jama'ar musulmi sharbi ba addinin musulunci ba ne in kana da shi ka tsinka shi ka zubar ba shi da wani amfani ya waje da mutane su gane wannan Allah shi yadda na'am tambayar ta gaba yake malami a hukuncin sai da kare na ga an ce kowa ya sai da kare ya sai da kuɗin nan da ya sayar da karen to kamar ya ci karen ne ya gaskiyar da wani to sayar da kare zai haramun ne يا ابو اتكن هديتي النبي يا هنا اتيت بطريقة كده ومن يدع النبي يا هنا اتكن كده بوكا كوكما كده بكاريا في كاريا انتي وزنا تنبيع اكن يا عاكي تسبيبي كو تسبيبي انا ايش بيع اتكن دامن هكا يبيع اتكن سنن ابي دودا بإنزل تسن هديتي بدا صحابي راسي ان خبيب لكن هذا النبي يا هنا تسبيبي بيع اتكن دامن سير هكا بيع اتكن دامن عاكي تسبيبي يا دمع مسبيبي نعم أبيت سبحان الله سبحان الله سبحان الله أبيت يريد أن بكاون يا دين أنت يا دين بدأ النبي أنت يريد بكاون يا دين نعم وتنغادر على الاحتمال اللي أنا كنت يقول إن لم تغير السواء آمين كل ما يكون فاتوات سواء آمين تعمير من bani ne ya ƙara ko kai ne ku amin a tare da mutum da bayan za su faɗi da kake da wannan ita ce ingantacciyar magana ko da littafin su fito sura ku karanta mana da ne wannan ne za su faɗi a lokaci guda ne wannan shi ne ingantacciyar magana insha Allah tambaya ta gaba malam ya tuna cewa wani nasir malam nasir bin albani da ta san da yayi na ɗaure su ta gaddan bature ne sannan kuma ya rubuta kan hadisi zai kawo da ciki haka ne ƙarya ne na ɗaya tukuna wanda duk ya ce muhammad nasiru bin al-albani ne ne yake nufi da tubabbe tubabbe shi ne kirista ko da wajen da ko da ma gudu ya tuba ya karɓa addinin musulunci shin tuba laifi ne da na ku an samu tuba laifi ne yanzu idan ake babana da ma guje ne sai ya tuba shi kenan ya yi laifi yanzu ni ina ce shekara biyar da suka wuce kirista ne ko na tuba ko na zama musulmi ne shi ke nan laifi ne to kun ga bala'in musulunci a bala'in da musulunci suka fara ciki yau shi kana kafiri su zage ka ka tuba kuma su zage ka jama mai rami wannan da kyau na ɗaya ke nan na biyu idan kana nufin yau muhammad nasiru dinan albanin tubawoyi irin yadda kake ga ya zo gaban shek wani haka ɗan zumunci to kan ya kake محمد ناصر الدين الألباني يرد كتاشي كذا بعد بيت المسلمين حتى يتاشي إذا ناشي بعد المسلمين تناشي إذا ما يعطينا كدريش يتاشي إذا إذا يجمع لبنين المسلمين إن كسر الباني كسر في سيطة المسلمين كثيرا من يسير نائما بكسر الباني بكسر كوفو بكسر شن مكدونيا بكسر شن بوكنا ومن من كسر شن أزامن إلا كان إذا الأمر دي أزامن الأثمان لفتك المسلمين don haka samun samar gidan su Muhammad Nasiru Juma Albani dukkanin su musulmi ne. To amma in ka ce Albani da Ture ne wannan ba na musu a ta domin ɗan Europe ne domin Albaniya tana tsakiyar Europe ne kamar yadda Sokoto take tsakiyar ƙasa Hausa. Shin me ne fi in ya kasance ko da haushe ne? Me ne fi ya kasance ko da Sokoto ne zai ne? To me ne fi ya kasance ko da Ture ne? Mai risala ma da Ture ne. Mai risala da Ture ne. من مختصر بطيره من أهل ريب بطيره من دكا تبع أول سبانيش دكا تأسكن من سان كما يرسي با أول سبانيش أما أن يكون في فتاة لكي فورنتي ألباني جاجة فورنتي كم استعلى جراتي كيف أعطي جاجة فورنتي كم ما هذا جميع الجريدة أنا أنا في أزاه من سيام فتر عن الجيجي بمن دع بطيره بني بيعرن فورنتي يعني كمر a zariya akwai yan yan garin kaciya da fatanta a ƙasar hausa suke amma ba hausawa ba ne to albaniya turanci amma ba turanci ake albaniya ba to sai da turai ne ba turanci ake ba saboda haka ƙasar spain turai ne to daga nan ka rubuto risala da mustafar da ahalari dukkan su daga wannan gari aka rubuto su don haka ne risala da turai ne idan an bani da tsire ne za a kyamace su ke tare kyamatar risala don ta fi daɗewa tare da su ahalari na mai shi da ture da duka su da ai turawa tun da turanci ya zama aiki amma don mai saman haka idan yana da gaiwa zuwa zai ɗan boko mai turanci ya ko mai ya cire na gida amma kuma yana nuna zagin turanci ko wannan yana da gidadanci da ke damun mu a arewa wannan gidadanci ne amsar bangaren tambaya ta biyu cewa ya rubuta littafan hadisi don ya kasar da musulmi ko ya rikita musulmi wannan ƙarya ne amma kun hafi burhanatun in kuntum sadiqina wata matsala ce kwaya ɗaya ta zo a cikin littafin albani yadda ta rikita musulmi muna son ka kawo mana ita za mu baka amsa a kanta mu kuma za mu kawo maka matsalolin da suka zo cikin littattafan fiƙi waɗanda suka rikita musulmi idan dai matsala ta zo a cikin littafin tarihi da musulmi shi ke nan sai a ce mai shi yayi ne don ya kasar da mutane to har cikin littattafan cikin a kai maganganun da suke cikin musulmi ka'ida ita ce in malami ya rubuta littafi aka ga abin da ake ganin rudani ne zo ake ana samun shi yana da rai albani ba rai sai wani dan ne da gaske kuke da kaje kun same shi ba a kasar jordan ya rayu ya rayu a tsakanin kasar su ta albaniya zuwa ƙasar sham sannan ya ƙara farayuwar shi a ƙasa ainihin jordan a nan ya rasu ƙabarin shi nan idan da gaske kake me yasa ba ku je kun same shi ba idan da gaske kake me yasa ba ku je kun buga musu waya ba ko daga nan ku magana da shi ai duniyar musulunci ana ana iya istifali da ainihin abin nan telefon sai ka buga musu waya sai dai kuma larabci kuma zai jin karfa kai kuma ne kana ne kana alfahari kai musulmi ne malamin fiqh amma ba ka iya larabci ba to wannan jama'a ita ce matsala wata shubha da ake kawo game da Muhammad Nasir Zainul Albani ne ya kafa mazhaba ne ne mazhaba shi nake dace ƙarya ne mu mun fi karfin mu din mazhabar kowa sai mazhabar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka da mu da Albani dukkan mutum ne muke ne ba shugaban mu bane ba shehin mu bane manzo Allah ne shugaban mu don haka mazhabin shi nake cewa kuma Albani ya kafa mazhaba ƙarya take amma ya sunan mazhaba magana ce ce sai yi qur'ani sai ta hadisi kuma jiya mun gaya muku menene ta kalidanci ta kalidanci shi ne ta karɓi maganar malami ba tare da dalili ba wannan da ne zai ce kai kaza sai ce saboda annabi ya ce ce ga hadisi ga shafi ga shafi ba duk maganar da albani ya faɗa ta kan a rayuwar shi ya kafa hujja da wani littafi sai da kake dora mai ga haka take to ta kalidanci muke da shi ko ka shi muke shi yasa yanzu a je albani zai ce gida a jiya da kusan albalin gefe guda ɗauki sahihul bukhari sahihul bukhari bai tabbatar da dukkan ɗin sura haram to ne ta ake kyamata ko ko shi ma bukhari yayi ne dan ya tuntuni musulmi shi ma bukhari ya tafi ne shi ma dan kasar rashiya ne da abin da muke cewa kuma ya ta'ala kuka rubuta a musulunci yanzu ma ga littattafan shehu suna nan zan kamar an saka tsawa a aikinsa a gyara su sai da mutum ya yi tuɗe kai shi kuma sai kira shehu da ballo ka zo ya ce ce ko wanda ne tafiya zai da sami albarkar shehu ka ji da albarkar shehu ya rubuta iya sunna ka tashi ka aiki da sunna ba kai ba saboda haka gaskiya saboda Allah abubuwan nan duk da ake faɗi akan Muhammad Nasiru Dinar Albani ƙarya ne amma ga babban littafi wanda ya tarihi ne akan Muhammad Nasiru Dinar Albani mai suna Hayatul Albani Hayatul Albani وان محمد الشيباني يرغب على جنة بدينه يارغب تتاريه الألباني كل الألباني من الدولة كل شيء المهجر الألباني الألباني لا أجل التاسل إنه يا كذا كده أبو لكي تكون كذلك كرم فلتاتي اللي جنة بدينه من الجنة باقي فعن الجنة تتنبع على أكاش الله يشير يبدأ نعم نعم معلم بيت يوت سنة كثيرة وقال إذا نتقل كان الوزر تقرسون يتنبع يوت معلم يأخذون كل ولم يأخذون أكاش بيت كثيرة حتى قال القرسون domin sai ta zama ana akwai sauran igiyoyi eh. sannan sai ba da baya su ga masu neman ta eh. to idan za a sake ɗaura aure sun a kan cikin waɗannan igiyoyi ne ko kuma wasu mai sauki ta wannan matsala ita suke cewa matsalatul habal a cikin ilimin suke shi igiyoyin da sun rushe ko ka suna nan to bantacciyar magana shi ne za a ɗaura mishi aure ne a gina shi akan igiyoyin wannan ba cewa yanzu ya aure ta ta mishi da igiyoyi biyu amma da a ce sarki ne na uku sai ka je kai aure in muka ce sarki na uku da bambanci da sarki uku da mai da sarki uku da musulunci amma ka ce ta an dawo an ce ta an dawo an ce sarki wannan shi ne Allah ya ce to ba ta halatta miki da hakke ta aure wani mijin ta zo ta aure wani ta dawo wurin shi to ta dawo ne a matsayin mace mai idoli guda uku ta karanta take shi ne a cikin biyu na bibanin aure insha Allah Allah ya ce da ke mu ina da wannan shi ne karshen tambayoyi kuma da musulmi na alhamdulillah وبناء المسلمين الحمد لله mun zo da na sokoto mun yi wa'azi ba shi ba mu tashi lafiya ba ba mu bishi ba muna idar da godiyar mu ga Allah na daukakin sarki sannan muna ainihin kuma yi da farin cikin da ku da kuka karɓi baƙon ku kuma kuka ba mu goyon baya ya zai sauraron mu amma daga ƙarshe ba zan bishi ba ina cewa gwagwarmaya akan shari'a tana da domin ɗan siyasa ba su suka kawo mana gwagwarmayar shari'a ba da ma sun same muna gwagwarmayar shari'a kuma gwagwarmayar mutum shari'a da muke yanzu ba mu ne ne don su ba don da ma mu haka muke inda za ka gane haka malawa bakar jini ya rasu tun kafin a fara maganar siyasar nan haka ne kai ba haka ba amma in kana sauraron kasusuwar karatun shi ne kake jin yana cewa shari'a ashe ita ce da a wannan to da za mu bishe muna gudunawa a kan shari'a ba shin shari'ar nan ta samu kamar yadda muke so ko ko tsumbure ake yi ko ta an tsinta malamai masu yaji a kan shari'a kada a lallace ku ku dole ko an yi sulhu ko an yi sulhu da ke a kan ne shin wa'azi a kan shari'a ba ke ne wa'azi a kan shari'a ba ke ko da kyau da sai ko ko da shari'a ta tafi yanzu ko zamfara da shari'a ta tafi ai za a yi wa'azi a kan shari'a sai ta kar a zo a ce a yi sulhu a daina wa'azi a kan shari'a amma da wa'azi a kan shari'a ba mai ita ce mun farko sannan na biyu gaskiya saboda Allah amsar da muka tattauna a ɗazu zan dawo kanta mutanen garin ta ahli sunan nan kar ku sake kanku ya duk inda aka fada aka raya in za a yi rikici ku san cewa duk rikicin da za ku yi rikicin da sahabbai suka yi fi naku amma ba su rabu ba wallahi ina ba ku shawara da cewa in kuka rabu kun watsa harkar ku a zariya ya fi shekara goma an so a raba kan ahli sunan zariya Allah bai ba da iko da mu kuma muka da. shi yasa da'awar sunan ke karfi in kuka yadda kuka raba kanku da ku da za ta je ko ina ba shi yasa kar ku yadda da raba kai kar ku rabu ku zama ɗan tsiya maɗauran ki ɗaya in rikici ne aka yi aka gama a ce to a ci gaba da sallah in an yi da sallah ko a daina rikici ko dai a ci gaba amma ana nan tare amma kada a rabu kar mu sake mu rabu mu haɗe kanmu in ba haka ba wallahi yanzu mu gaba kura bayan siyasi ne da kafirai sun koyo mu a baya gaba kuma ga fasikai su ne mana a fara haka ake to in muka yaƙe da wanne za mu ji صلى فالنبي من الإلم من الإلم اللي مدعنا في المسلمي أكوش ذلك يسي أنا وعيد الله ان عن تاني وانا قرن فرد مدعنا إلم من بأكي إيه عبديني بشيزا قد مدعنا من الإلم واجد ديني عن أمر مسلمي نساش من الإلم فالله بزاد من كل وانا زيت إيدي على سنة ما سمعت كذب الله يوشي كلا نواه da gwamna kan je ya rasu Allah ya ji shi ya kai shekara goma sha ma'ana yau ba shi ne akan mulki ba kai da kake akan mulki kai ma wata ran haka za a waye gari a ce yau shekara nawa da mutuwar yaro ku ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah ku san cewa Allah ya bar muku aiki mafi girma da daraja a duniya shine aikin annabawa malamai da aka ce maza ba annabawa ana nufin magada annabawa a wajen ido rawani ha magada annabawa akan aiki da ilimi don haka kaɗan daga abubuwan da zan faɗa wa ɗan uwa musulmi kenan ina fatan abubuwan da na faɗa na daidai Allah ya bani lada kuma Allah ba ku lada abubuwan da na kuskure ina roƙon Allah ya ne ni akan idan na faɗa game da cewa akwai kuskure a cikin in bayan da kai muna roƙon Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya rufe kafirci da kafirai amma daga ƙarshe muna cewa gwamnatin jihar Sokoto ta ji tsoron Allah ta gaggauta sakin malam Musa Lukuwa da shi da malam Bello Yabo san cewa ci gaba da tsare su zalunci ne wanda yake wannan zalunci zai iya ainihin zama barabara. da rashin ainihin wato haɗuwar kai da al'ummar da wani sokoto ko kuma ƙasar sokoto ko najeriya kuma zai iya kawo barazana ta tashin hankalin addini a ƙasar nan domin ba mu da labarin wani fasto ko rabbar a yau wanda aka ɗaure shi akan addinin kiristiyaniki yanzu ina rabban baƙo wanda ya gaji alƙur'ani aka yi rikici aka kashe mutane da yawa a jihar kaduna a 1987 ina yake an iya kama shi ba a kama shi ba duk wani tsohon mai laifi yana nan yana yawo a ƙasar nan amma malamin kaɗai don ya ci doki to cin doki dai addini ne cin doki ba faɗan Allah ba ne kuma cin doki bai saɓa wa dokar ƙasa ba domin da cin doki ya saɓa wa dokar ƙasa muna ganin ana kwasan da wakai daga nan sakata ana kaiwa kudu kuma kun gwamnati kuna karɓar lafifin da ake biyan. kin da yake haramun ne a kasar kake kaiwa wata kasar a a ci ko ko a kasar ku ne haram idan haramun ne a kasar kake bai halatta ka karɓi kuɗin harajin da kake karɓi ne za a kai ɗan kuɗi saboda haka ku ji tsoron Allah ku gaggauta sakin waɗannan malamai sakin su kaɗai shi ne abin da zai kawo maslaha kuma ku ɗan siyasa ne masu neman ƙuri'ar jama'a masu neman a zauna lafiya to ni abu ya abu mun yi imani da Allah mu ba area based bane mu ba yan ta'adda ne amma mu muna da alqur'ani a hannunmu kuma mun yi imani da Allah shawara a nan ita ce a ci gaba da yin alƙunuti a cikin salloli biyar ana roƙon Allah ya kubutar da Musa mutuwa da balla yabo wannan shine abin da ya zo a cikin sunnan da aka samu kafirai sun tsare wa annabi sahabban shi annabi bai ci a yi kone ba bai ci a yi zanga zanga ba sai ya rinka daga hannu a sallah yana Allahumma anjil walid ibn al-walid Allah ka kubutar da walid dan walid dukkan malaman da suke shawarar wannan hadisi tun daga fatul bari da makamantan suka ce wannan ya nuna halaccin a ambaci sunan wasu mutane a sallah a roƙi Allah ya kwato su kuma a ambaci sunan wane da wane a sallah a la'ance su a ce Allah ya gargaza su Allah ya sauka musu da bala'i da masifa Allah ya ruɗa mulkin su inda ya tabbata a cikin sunna shi yasa abin da nake cewa musulmi dukkan masallatai biyar da masallatan juma'a in eh, an lago daga sallah a rinka yin alƙunutu allahumma an ji don yabo allahumma an ji musa lukuwa allahumma shaddid alaihim wata'ataka allahumma shaddid ala man khalafa wata'ataka ai ta addu'a ana dauka ta waɗanda suka zalunce su wannan wallahi ita ce babbar hanyar da sunna ta kawo wajen mai mulki ya ji tsoron Allah ya marmara ya fita daga zalunci in ba haka ba wallahi sai Allah ya saukar mishi da bala'i da musibar da ba zai iya ɗauka ba to ni ba na fatan a kai da haka don haka lalle a gaggauta a sake su in ba haka ba ba an ci ana shari'ar musulunci a sake ba a kai su kotun shari'ar musulunci a nufin hukunci da shari'ar musulunci sun ci doke ne duk shari'ar musulunci ne za ta ce ko ka ba kotun shari'ar musulunci a sake to mutumin mutumin da ya ci doki menene shari'ar musulunci ta ce a nan. mai ko ka ce haka a ji a ɗaure shi ba mu wata doka ko ta shari'a ko ta ƙasa da take kawai a kama mutum a ɗaure shi ba a kai shi kotu ba ba a sake shi ba kawai an ci a jeje a ɗaure shi ya ci gaba da zama a gidan nawa me yasa ki tare da haka ku ji tsoron Allah ta ba wannan ba addini ba amma in dai addu'a ce muna yin addu'a domin ya zo a cikin hadisin Abu Dawud da Nasa'i annabi yake mutanen da suka faru suka yi annabi salatu suka kafara na majlis shi kenan kenan sai ka kafara na majlis ita ce mun gama wa'azi wa min subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka aiki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ina roƙon gafara ka ina roƙon ka yafe ni wannan addu'a ce ko da addu'a ba to muna yin wannan mun gama hira ko mun gama karatu ko mun gama wa'azi to amma wannan addu'a ce yadda ta saba a ce ko aika ba wannan kan a ƙashin gaskiya mun san ba sunna ce ta tabbatar da ita ba to kuma muna ganin cewa ƙarfin fahimtar ku da addini ya kai ku iya fahimtar wannan inda muna da ƙarfin fahimtar ku bai kai ba ba sai mu bi ku a hankalin yadda kuka saba har zuwa lokacin da za ku kai da fahimtar wannan amma tsakani da Allah za ku iya fahimtar wannan don haka salati dai ina jin a tsawon wannan tawa mun ambaci sunan annabi mun salati ya fi a wannan ya wadatar yanzu kuma mun rufe muka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ai mun yi addu'a ko ayo to yanzu ga haji daga shugaba sannan kuma masu kasuwa suna sanarwa cewa duk mai bukatar wannan kasar ko ire-iren su ana a same su an san da inda suke zama da haka suna nan akwai awwal akwai malam hamza akwai kuma abakar muhammadu da sauransu da aliyu da haka ana isko su da mai kasuwa